النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي محمد يا في مؤمني چنچنتا دكنسو cikin duk abin da ya kira su zuwa gare shi, ko da ko zukatansu suna karkata ga waninsa, kuma matansa a matsayin iyaye suke ga dukkan muminai. Don haka ya haramta a kan duk wani mumini ya auri wata daga cikinsu bayan mutuwar annabi. ‘Yan uwan juna sashensu ya fi cancanta da sashe a wurin gado, a cikin hukuncin Allah fiye da ma'abota imani da waɗanda suka yi hijira saboda Allah, waɗanda suka kasance suna gadon juna a tsakaninsu a farkon musulunci, sai aka shafe yin gadonsu daga baya, sai dai idan ku mumine kun yi masoyanku waɗanda ba su da gado alheri, na yi masu wasiya da kyautata masu, to hakan ya halatta. Wannan hukunci yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz don haka aiki da shi ya waje ba.